sa ma izala Allah ya isa ba mu yafe muku ba Allah ya isa ba mu yafe muku ba la'anan nutsi nan nu kuma Idris Abdulaziz ina so in gaya maka cewa kar ka manta shekara arba'in da suka wuce baya za a yi arba'in ko da wasamtin ma kai ka sani wanda yake cikin garin Bauchi ya sani lokacin da BATB suka yi zama da kai akan da ka fito kake ce matasa a yi alola da coca cola ko mirinda ya halanta shine aka sa maka Idris Salula muna sanar wannan tarihi naka muna jihar Kano amma mun san tarihin ka from A to Z ake ce maka Idris Salula saboda ka ce matasa su yi alola da Coca-Cola ai shi ma mai tsarki ne saboda ka za a yi alola shi ake ce maka Salula ka tuna a lokacin da ka zo ka fara cin mutuncin gidan Annabi matasa da malamai aka zo ake zagin ka aka kirkiro ka aka ce di da kaya ta haife ka baka da uba shege ne kai da ka tashi kana kurare ka ce za a yi hira da kai a BATV za ka nuna asalinka me ka zo da shi a BATV kawunka ka ɗauko kanin mahaifiyar ka ce wannan shine kawunka mutane suka yi talentin ɗinka aka ce ba kawunka ake so ka nuna ba kanin mahaifinka ake so ko wan mahaifinka baka da shi shege ne kai ɗan ne dole duk abin da ka ga dama za ka yi la'ananne tsinanne Allah ya isa tsakaninmu da kai da duk wanda yake goyon ba irin ka irin sa ba Allah ya la'ance ku Allah ya gaggawa saka ku a wutar jahannama tsinannu annannu. duk masifan da muke ciki ku kuka jefa mu a ciki saboda sakamakon cin mutuncin annabi da gidan annabi azzalumai tsinannu da mu da ƴaƴan ah, mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya isa ba mu wato wannan issue din ya kamata a ce an kawo karshen sa saboda an jima ana tattauna ta sannan kuma tattauna ta babu wata fa'ida da ake samun face sai mafsada to amma dai a takaice ita wannan bai Allah da aka sata take magana da yawon dariƙa ko wani abu makamancin wannan so ba maganan da ya kamata bane a tsaya a ita ko a tanka ta ko a yi mayar da martani ko wani abu domin na farko ma nan ba jahuliya ce ba a san kowace ce ba to amma fakewa da guzuma da wasu suke suna saran karsana shine babban ne inda nake haskawa akwai abubuwan da nake hange wanda da yawa su ba su hange Su wannan kadiya da ya taso kamar yadda na faɗa a baya kowanne ya kasa hajarsa da abin da yake nufi minkum man yuridu duniya, wa minkum man yuridu akwai daga cikin ku akwai wanda man yuridu duniya, akwai wanda duniya yake so ya nufa da abin da yake bukata akwai wanda kuma lahira ya nufa Allah ta'ala muke roƙo ya mana sabati abin mamaki ita wannan mata na farko dai kadiyar da ta Idris kan wannan da ire-iren wanda suka yi fassara kan hadisan inna abiya baka finnar kowa ya san matsayata ina da bambancin fahimta da Sheikh Dr. Idris da ire-irensa ni fahimta ta daban yake amma dai imani da hadisi kam na yi imani da shi amma yadda na fahimci hadisin yana da bambanci da yadda su Dr. Idris suka fahimta ta wannan kadiyan ba wai zan yi ta bane kan Dr. Idris sai zan yi ta dan kan abin da ya shafi janibin addini kai tsaye a ah, ita wannan baiwa da ta fito tana magana bar ma an fara tukunna daga bangaren maganganun nata da farko ta sa niƙabi ta yi biyarin kuma da sunan ɗarika kuma an turo ta yar sako ne so ina ji duk abin da kake da hujja akai in gaskiya kake faɗa misali bangaren abin da ya shafi da riske kenan to bai kamata ka rafa fuska ba kuma bai kamata ka ji tsoro ba domin shi gaskiya ana so ne ka faɗe ta kar ka ji tsoron zargi mai zargi in har abin da take faɗa gaskiya ne yana da kyau ta bada adireshin kanta ta kuma bayyana wace ce ita to kaga daga ƙarshe sai su shiga kotu da wanda take tuhuma ilbashi idan ta tabbatar da abin da take tuhumansa to kaga abin da ake bukata na kunya tashi a idan duniya kaga ta tabbata wannan bangaren kenan saboda haka rufe fuska da aka sa ta ya nuna gaya ta tsoro kuma alama ce ta rashin gaskiya kan abubuwan da take faɗa akan shi wannan bawan Allah na batun maganan dan zane ne ko na makamancin wannan so ma dan ɗarika ya fada cewa wani dan izala ko ba salafi ko wani malamin sunna dan zina ba abin mamaki ba ne saboda ɗahir bauchi ma ya fada cewa mu yan zina ne ya faɗa da sauran malaman ɗarika duk sun ce wani duk wanda ba ɗan ɗarika ba inda ɗan izala ne ɗan zina ne sun sha faɗa mana mu kama an sha turo mana sakonni mai kama da haka ko directly cewa mu yayan zina ne mun sha ganin comment ɗin ɗarika da su a wayoyinmu to kaga wannan ba bakon abu ne dan ɗarika ya ce maka dan ɗan ɗarika ya ce maka kai ɗan zina ne wannan abu ne wanda yake a fayyace a buɗe sai kuma abu na gaba Shi ne batun magana cewa Allah ya isa da mu da ku da kuka sa ma a izala to wanda ya yi mata ya tabbatar da ya izala ce da kaga sai ta ba bada good adireshi game da cewa ita ya izala ce ga yadda ta shiga izala ga kuma makarantar da ke zuwa ta izala ga kaza ga kuma yadda ta fita a izala to kaga wannan magana ce wanda kuke so kai burutsu ne wanda yan dariƙa sun saba yin shi da jimawa kuma magana ce ta shirme kuma an sha zuwa a irin wannan wato soki burutsun da sunan kokarin kare da rika. saboda haka wannan fagen za mu ce wannan korafin bai karfi ba kuma ko da ma izala ce ita hakika ne irin izala to shi dan izala dama walau ka samu hakika ne an izala ko kuma munafiki bi zaizai ana iya samu haka annabi baya rayuwa da wanda suke munafikai bare kuma a ce izala to a takaice wannan kenan abu na gaba kuma shine cewa da ta Allah ya isa da kuka samu a izala da kuke sa kuke cin mutuncin iyalan gidan annabi ke cikin kadiyar iyayen annabi ake yi to abin mamaki shi faɗin ɗariƙa yana cewa izala duka duka kwana nawa ta yi da bayyana to izala kuma da aka ce kwana da bayyana sai aka ce ita ce take cewa iyayen annabi na wata kona makamancin wannan alhali hadithin da aka rawaito cikin muslim tun kafin a haifi izala da maman izala da kakai izala tun kafin a zami labarin Najeriya ma gaba kafin ma a ce ai wata ƙasa Najeriya hadisin nan ana karanta su a cikin littafan musulunci to ya za kuma wanda ya ce maka izala ya kwana kwanan nan ce sai a ce maka izala ita ce sabon addini saboda kwanan da ta taso kuma a zo ana alakanta ta ta ita ke cewa ta kai iyayen annabuta to kaga wannan magana ta ya zama to kaga akwai tufka a kwarwara kuma ya zama tilka idan qismatun diza kenan tun usuli ba izala ne ta zo ta faɗi wannan ba abu ne wanda ke cikin sahih muslim wanda ana addini da ita tun kafin izala ta bayyana ana ibada da littattafan nan sahih bukhari sahih muslim da sauran eh, kutubu sita da sauran ire-iren su kaga wanda zai zo ya ce maka izala ta fara kawo batun magana eh, batun magana iyayen annabi na wuta kaga akwai alamar tambaya akan sa to me yasa kuka ce kuma izala ita ce sabon addini yaushe yaushe aka fara ta to kuma kuma ka ce kuka zo kuka dafarta musu maganan kai iyayen annabuta da yake da alaka da maganganu ne da aka yi shekara masu yawa wanda da wanda ke karanta musulun yana karo da wannan hadisin muna da bambancin fassara game da cewa iyayen annabi na wata ni bana daga cikin masu wannan ra'ayin ban dauki wannan hadisin a wannan fassaran ba kuma sakonni na baya sun gabata so amma abu na ƙarshen nake so magana wai shin ita da take magana Allah ya isa da aka sa su a izana da duk wanda suka turo ta entirely yan dariƙa gaba ɗaya intayali. shin 'yan dariƙa yana da bakin da zai ce ma wani makiyin annabi ko kuma wanda baya son annabi sallallahu alaihi wasallam ko iyayensa ina ce a nan a Kano aka samu wani Abdul Inyas ce zai taka yi wa manzan Allah kuma ɗan tijjaniya ne a cikinsu babu irin kafircin da babu a cikin littafan nan da muke da su a hannunmu a yau wanda yake da alaka da Shehu Ibrahim Inyas. kafircin da ke cikin irin wa'annan littafan na shehu ibrahim inyas ya fi kafircin da fir'auna ya yi wa allah wallahi al'azim da summa tallahi kafircin da ke cikin irin wannan littafan yanzu wanda zai zo ya ce maka salatul fatih ta fi salatin annabi daraja fi fintin kauma ta mashi yanzu irin wannan ya kamata ya bude baki ya ce maka yana son annabi ko yana son ya iyalan gidan annabi ko kuma yana son mahaifan annabi kasu je wuta annabin kanshi ma bai tsira ba ya ce maka abin da ya fito daga bakin shehinsa ya fi abin da wani fa ya ce da annabi zai zo kana gaban shehin ka kawar da kai ka je wajen annaban haka muna da irin wannan kasussuna ya ce an fitar da kai daga halara daga ranar ga annabi amma ka bar gaban shehin ka je wajen manzo Allah an fitar da kai daga halara wani ya zo ya sake cewa ko annabi ya hana maulidi ba za su hana ba so yanzu wanda zai zo ya gaya maka wannan magana shine zai zo ya ce maka wai yana kare mutuncin annabi da iyalan gidansa a duniya ba a taba samun wa'inda suka ci mutuncin manzo Allah suka yi masa abinda irin wa'inda yan hakika da suke da alaka da yan tijjaniya suka yi ba kuma duk abin da suke fada yana cikin wannan wannan dai ga ta jawahir ma'ani ne wannan ga ta dai kashiful ilbas ne da shehu ibrahim duk ga su na mana da su hannu kafircin da ke cikin su ya kafircin da wato fir'aunu da sahamana da namarudu da waye waye duk kafircin su ai Allah ya hakaito mana kafircin wayannan ko to kafircin da ke cikin ilil buban su ya fi kafircin wayancin mutanen zaka in zaka waye ka waye ka jira wa'inda suka san darajar annabi da basu da irin wannan kashin a wato ainihin a tare da su su zo su gaya maka waye annabi mun fahimci kuma da dama akwai 'yan shi'an da suka shiga suka involve cikin wannan matsala dama ɗan shi'a me kake tsammani daga gare shi in ba irin wa'annan maganganun ba a shi kuma ɗan shi'a in ka buɗe nashi game da abin taɓa mutuncin annabi kare ma ba zai ci ba a cikin littafansu ba so muke mu buɗe irin wannan kofan ba sai mu ɗauko mu karanta inda ba haka ake so amma ba fa'ida mu ɗauko muna karantawa irin wannan ƙasaman maganganun ga Allah kuma da sunan addini ban ɗauki wasu daga cikin malaman ɗariƙa ko kuma wasu daga cikin malaman shi'a da suke nasarta kansu da musulunci face ɗaukan da nake wa kiristoci 'yan bazata da suke amfani da sunan musulunci suna yada kiristanci wasu kuma suna amfani da sunan musulunci da sunan annabi suna yaɗa sufanci da aƙidar shehu ibrahim in yaso wanda suke da alaka da kafircewa allah su ke da 'yan wahadatul wujudi 'yan komai allah ne yanzu wanda ya ce maka komai Allah ne yanzu ya zo ya ce maka yana son annabi da yaran gidan manzo Allah ya kare iyayen annabi daga shiga wuta wanda ya ce maka komai Allah ne wahadatul wujud kaga wannan bai da bakin magana da zai ce maka yana da wata mutunci bari ya ce wai har ayi Allah ya isa an sa shi a izala izala ba su da irin wannan kamiya mai da wannan kazamar abubuwan da yake tare da su ba lokacin da zamu zo muna tattauna amma mun sani manyan malamai sun babba ku amsa a baya eh ga alhadiyatul hadiya ga alhadiyatul hadiya ba amsar da ba a basu a ciki ba game da halayyarsu Don girman Allah ina so duk mutumin da ya san cewa yana da irin wannan gobar tare da shi dan Allah ya jira ma wanda ba su da kashi a duwawunsu su yi magana amma kai da kake yanzu wanda yake luwaɗi ya gaya mai zina magana cewa wai mai zina yana zina kai da ke wacce take maɗugo ta gaya mazina ce ya magana cewa ke kina maza waye ya fi a cikinsu karwa wanda zai zo ya ce maka salatul fatiha salatu manzo Allah ya zo ya ce maka wai shi yau shine hero din manzo Allah mai kara manzo Allah saboda kan kana wawa an buga ma kai ka jira waɗanda suke sa manzo Allah na sai su kare annabi magana kuma ta karshe shine maganan wannan hadisi ba batun magana ka ce baka yarda da hadisin nan ba ma bata taso ba sai dai ka ce kai fassara ne dai baka yarda da ita amma hadisi ba dole ka yarda da ita dan idan ka ce wannan hadisin ban yadda da shi ba to dole ka rushe duk wani hadisi da musulun fa ya kai ibada da shi duk wani hadisi da musulun ya to kake bautawa Allah yau da shi suke cikin bulugul maram suke cikin riyadus salihina suke cikin tafsirai a yau wanda ake fassara ma Qur'ani da su duk wa'innan hadisan yau ka ce baka aiki da su ka ce Qur'ani ka da zaka rike to shi kuma Qur'anin ta ina yazo zo Qur'ani bai zo ba sai ta hanyar hadisi haka wannan sako ne zuwa ga entirely kuma kusan magana da zan yi kenan ba na rufe wannan topic din amma magana nake dan masu hankali su fahimta haka batun magana mutum ya ce bai da hadisin wannan cire magana shi a dama shi a ba su addini da littafan mu cire magana irin su mutanen Abdul dama ba su addini da irin littafan mu so muna magana ne da wa'inda suka nasarta kansu ga dariƙa wanda su sun yarda da Muslim din da Buhari kawai shi kenan Bukhari da Muslim da kuka yarda da shi to sai ka ce ka rushe wannan hadisin hanyar dai da aka rawaito maka alaula da sarki da sauransu ita ce dai hanyar da ka yarda da shi aka rawaito kuma wannan hadisin ta inda inda abiwa baka finna sai dai ka yarda idan kai baka yarda da fassaran da suma da Idris suka yi ba da ire-iren su to sai ka dawo ka duba wani fassara daban ko kuma ka kame bakinka ka dangana wa Allah lamari ka roki Allah shiriya da aminci da tabati shikenan ka zauna lafiya amma in ka karyata to ina jin tsoron a gaje gaban Allah Allah ya tuhume ka da karyata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine magana ta wallahu ta'ala alam Allah ya mana sabati assalamu alaikum wa rahmatullahi